Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce da baba Yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi biyu ga watan Yuli na shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wani hajimin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar yau lahad cewa isra'ila ta amince da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza yanzu da shugaban amurka joe biden ya inganta kudirin sai dai ya ce har yau yarjejeniyar na buƙatar ƙarin gyare-gyare tsohon shugaban ƙasar iran mahmud ahmed dinajad mai ra'ayin riƙau ya yi rajista a yau lahadi a matsayin wanda ka iya zama ɗan takarar shugabancin ƙasa wanda yake neman sake dawo da martabar siyasan ƙasar bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya hallaka shugaban ƙasar kana a yau lahadi ne kuma shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kira ga kasashe da su shiga taron kolin zaman lafiya da za a yi a ranar 15 da 16 ga watan yuni a kasar switzerland kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu najeriya ce kasar da tafi kowace yawan matasa a duniya amma shekaru da dama ba a samun matasa sosai a cikin al'amuran siyasa da shugabanci a kasar ko menene dalili muna dauke da rahoton haka zalika kuma domin sanin kalubalen shigar matasa harkokin siyasa da shugabanci da kuma sauyin da za su iya kawowa muna tafe da tattaunawa da wani masanin al'amura a najeriya sannan kuma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da hamza adam daga ghana amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Wani hadimin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar yau lahad cewa Isra'ila ta amince da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza yanzu da shugaban Amurka Joe Biden ya inganta kudirin sai dai ya ce har yau yarjejeniyar na bukatan karin gyare-gyare. A wata hira da jaridan Birtaniya ta Sunday Times, Ophir Falk, babban mai bada shawara ga Netanyahu ya ce kudirin biden shiri ne da muka amince da shi ko da yake yarjejeniyar ba mai kyau ba ne amma dai muna tsananin buƙatar sako dukkan mutane da ake garkuwa da su ya ce akwai bayani da daman da yake bukata a gyara su ya kara da cewa manufofin isra'ila da suka hada da sako mutanen da ake garkuwa da sun da kuma wargaza ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda masu kisan kare dangi ta hamas ba su sauya ba Biden da a farko yake goyon bayan ayyukan sojin Isra'ila yanzu ya buɗe kofar kawo ƙarshen mummunan yaƙi da ke laƙume rayukan fararen hula. A shekaran jiya Juma'a ma ya sanar da abin da ya kira shiri mai matakai guda uku da ya gabatarwa gwamnatin Netanyahu ta kawo ƙarshen yaƙin. tsohon shugaban kasar iran mahmud ahmed dinajad mai ra'ayin riƙau ya yi rajista a yau lahadi a matsayin wanda ka iya zama ɗan takarar shugabancin ƙasa wanda yake neman sake dawo da martabar siyasan kasar bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya hallaka shugaban kasar rajistan tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau na yin matsin lamba ga jagoran addini ayatollah ali khamenei yayin da yake kan karagar mulki ahmadinejad ya fito fili ya kalubalanci jagoran addinin mai shekaru 85 kuma yunkurinsa na tsayawa takara a shekarar 2021 bai samu amincewar hukumomi ba dawowar ɗan siyasan mai tsaurin ra'ayin na zuwa ne a daidai lokacin da ake takun saka tsakanin iran da kasashen yamma dangane da shirin nukuliya da tehran take ci gaba da yi cikin sauri da kuma makaman da take yi wa rasha a yaƙi da take yi da ukraine da kuma murkushe masu adawa da ita a halin da ake ci kuma goyon bayan da iran ke baiwa dakarun sa kai a duk fadin yankin gabas da tsakiya ya fi mai da hankali ne a daidai lokacin da 'yan tawayin huti na yamal suke kai farmaki a kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya saboda yakin isra'ila da hamas a zirin gaza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Lahadi shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga ƙasashe da su shiga taron kolin zaman lafiya da za a yi a ranar 15 da 16 ga watan Yuni a ƙasar Switzerland. A cikin jawabin Zelensky a wurin taron kolin da ake gudanarwa a shangri a ƙasar Singapore. Ya jaddada rawar da diplomasiya za ta taka wurin taimakawa ƙoƙarin Ukraine a yaƙi da take yi da Rasha yanzu da yaƙin ya shiga shekara ta uku. ba dadewa ba da alaman duniya za ta kasance kai rarrabe amma mun ga cewa al'ummomin kasashe da dama suna sha'awa da kuma ikon yin haɗin gwiwa akalla a fannin tsaro na bai ɗaya in ji shi yana faɗa wa ɗaruruwan jami'an gwamnatin kasashen waje da wakilai a tattaunawar tsaron yankin ya jaddada cewa goyon bayan da kasashen duniya ke bayarwa ya taimaka wa ukraine wajen ci gaba da samun karfin tsaro a cikin hare-haren wuce gona da iri da rasha take kaddamarwa a yayin da take kokarin kubutar da wasu yara 'yan kasar ukraine da aka kai su rasha an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Najeriya ce kasar da ta fi kowace yawan matasa a duniya inda kashe saba'in cikin 100 na mutanen kasar kimanin miliyan biyu da bakwai matasa ne kamar yadda bayanan kundin waldomita suka nuna. Sai dai shekaru da dama ba a samun matasa sosai a cikin al'amuran siyasa da shugabancin kasar saboda dalilai daban-daban ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Abuja. Fitaccen ɗan siyasa Jeffrey Natochukwu Nkolo shine shugaban bangaren matasa na jam'iyyarsa ta pdp a mahaifarsa ta ungoba a kudu maso gabashin najeriya lauyan mai shekara 29 a duniya ya ce wannan matsayi ya share fage ga burinsa na tsayawa takara a majalisar dokoki a zaɓe mai zuwa A wannan karon ban tsaya takara ba, kuma da gangan ne. Don haka na yi imani rayuwa ta wani darasi ce, kuma a gare ni akwai tafarki da nake bi. amma na yi imani da cewa zaɓe mai zuwa zan kasance cikin masu takarar zaɓe. Amma kuma akwai ƙalubale da dama. Daga 1989 har zuwa yau, gari na da ke da sama da kauyuka 21 bai taɓa samar da kwamishina a jihar ba, an yi watsi da gari na. duk a makaman majalisu da na majalisar wakilai da na majalisar dattawa da gaske ba a bamu kujeru a cikin ba don haka da kaina na yanke shawarar ci gaba da wannan fafutuka Nwankolo na fatan samun nasara, amma wakilcin matasa a kujerun zaben Najeriya yana da karanci duk da yawan matasa da ƙasar ke da shi. A bara matasa sun sami ƙasa da kashi hudu cikin ɗari na mukamai, da sittin na majalisar wakilai, wato ƙarin kashi ɗaya. Idan aka kwatanta da zaben da ya gabata a shekarar tara Yawan tsadar zaɓe, bambance-bambancen rukunin mutane da rashin sha'awa na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wakilcin matasa ya yi ƙaranci. The cost of nomination forms have continued to increase. Kudaden takardun tsayawa takara suna ci gaba da karuwa na kasa gane dalilin haka. Hatta jam'iyyun da ya kamata su zama na jama'a suna sayar da takardun fom ɗinsu a naira miliyan ashirin miliyan talatin. Ban sa abin da zan ce ba, yunkurin magance matsalolin ma abin dariya ne. A cikin shekarar 2018, Najeriya ta zartar da wata doka wacce ta sassauta wasu tsauraran dokoki kan shekarun da ake bukata don tsayawa takara don a samu karin matasa su shiga. Amma bayan shekaru ba a samu wani ci gaban kirki ba, a cewar Olaniyan Sanusi, jami'in tsare-tsare a wata kungiya mai zaman kanta, Yiga afirka ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke fafutukar tabbatar da demokradiyya da ke fafutukar kafa dokar despite the Not Young to Run Act which came into Duk da dokar nan ta Not Too Young to Run wacce aka kafa har yanzu akwai kalubale ga matasa wajen aiwatar da dokar da kuma cin gajiyar wannan sauyi ga kundin tsarin mulki. Muna da jerin shirye-shiryen da aka yi niyya don shirya matasa waɗanda suka nuna sha'awar su don tsayawa takara a mukaman siyasa kuma yana da muhimmanci don haɓaka ƙarfinsu wajen gudanar da yaƙin neman zaɓen da ya shafi abubuwan da suka addabi al'umma. sai dai a watan fabrairun wannan shekara kungiyoyin farar hula da shugabannin matasa daga jam'iyyun siyasa daban-daban sun yi taro a abuja inda suka buƙaci a saka kashi 35 cikin 100 na matasa a makaman da ake zaɓa da waɗanda ake naɗawa su kuma ba da shawara a ɗaukewa matasa masu son tsayawa takara biyan kuɗaɗe amma a yanzu haka matasa da yawa za su yi gwagwarmaya wajen samun tagomashin fafatawa da tsarin da suka ce yana baiwa tsofaffi dama. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. an kawo ƙarshen kada kuri'a a babban zaben ƙasar india inda ake hasashen cewa jam'iyyar baharatiya janata ta firaminista narendra modi da ƙawayenta za su samu gagarumin rinjayi a majalisar dokokin ƙasar a jiya asabar ne masu zaɓe suka kada kuri'a a mazaɓu 57 na 'yan majalisar dokoki a kashi na bakwai na zaɓen da aka kwashe sama da mako shida ana yi a cikin yanayi mai tsananin zafi kowa dai ya mai da hankali ne akan ranar talata domin bayyana sakamakon zaɓe yayin da aka fara kidayen kur'u na kujeru 543 na majalisar dokokin ƙasar kamar yadda indiya take amfani da na'urorin zaɓe na lantarki wasu dai suna sa ran samun sakamako a rana guda zaben dai zai gwada farin jinin modi mai shekaru 73 da haihuwa wanda ake kallon sa babban jigo kuma zakaran kishin addinin hindu wanda ya samu kwarin gwiwa daga matakan kyautata rayuwar miliyoyin talakawa a cikin shekaru goma da ya yi yana mulkin kasar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dattijai da kuma mutane masu yawan shekaru su ne suka mamaye harkokin siyasa da shugabanci a najeriya shin me ke hana matasa shiga al'amuran siyasa da shugabanci a ƙasar domin sanin ƙalubalen shigar matasa harkokin siyasa da kuma sauyin da za su iya kawowa abokin aiki na haruna shehu mararraba jos ya tattauna da farfesa ahmad adamu wani masanin tattalin arziki a najeriya menene kake gani yake kawo ma matasa tarnaki a harkar shiga siyasa da kuma shugabanci a nahiyar mu ta afirka to um, da farko dai ita akwai tsadar siyasa wato in kai la'akari da yadda ake gudanar da siyasa a tun a matakin sayan fom a zo matakin da ake yin primary election da kuɗin da ake ba su delegate da tsadar ita siyasa da kuma ganin cewa mu a afirka ba mu da wannan al'ada na cewa mutum ya fito takara a mishi karo-karo masu naira ɗaya masu naira biyu su haɗa su taimaka ma ɗan takarar da suke so so a afirka ba mu da irin wannan al'ada ɗin sai kasance siyasar ta zama sana'a ce ta masu kuɗi in kana da kuɗi za ka yi siyasa kuma za a iya zaɓen ka sai kasance mafi yawanci shugabanninmu mutane ne masu kuɗi ba dole ba ne ba kuma masu cancanta ne sai ya kasance kuma jam'iyyu da za a iya zaɓa sun takaita ma'ana ba su da yawa in ka ce don baka da kuɗi bari ka je ka zaɓi wata jam'iyya ƙarama wanda ba za ka kashe kuɗi ba to ba za a iya zaɓen ka a cikin jam'iyyar da ba a san da ita ba musamman ma misali ka ɗauki misali a Najeriya akwai jam'iyyu wanda bai wuci uku zuwa hudu ba wanda a ce wanda ake sa ma za su iya cin zaɓe wa'annan jam'iyyun ne to ya kasance su kuma jam'iyyun nan akwai masu masu wannan jam'iyyun kuma akwai wanda suke amfani da kuɗi domin su sanye su saye wannan jam'iyyun so ya kasance matasa su kuma ba su da kuɗin da za su iya yi takara da irin wa'annan mutanen wanda sun kafa jam'iyya sun biya kuɗin jam'iyya suke riƙe jam'iyya da kuɗin su suke biyan delegate da esco na party kuɗin jam'iyya so kai ka zo ka ce saboda ka cancanta zo kai matashi ne ka ce za ka takara da su to zai yi mutane wahala kuma sai kasance ita siyasan ana yin ta ne ba wai ma don kawo ci gaba ba wai don manufa ba babban kalubalen da ya sa ma 'yan matasa aka basu a baya saɓani yadda muke gani a nahiyar turai da wasu ƙasashen da suka ci gaba za ka ga a wasu a wasu ƙasashen za ga matasa ne shugabanninsu in kila aka yi misali kamar ƙasar Kanada za ka ga matashi ne in ka kalli eh, Faransa za ga matashi ne in ka kalli eh, abin Turai Birtaniya kasashe da dama wato an alakanta ma ci gaba da shekarun masu shugabanci sai kasance kuma mu matasa a mu ma muna namu matsalan sai ka ga cewa matashi idan ya tashi shiga siyasa mamako ya fara inganta kansa ya haɓaka wato cancantansa sai ya fara cewa shi siyasa zai shiga sai ga matashi kila ma ko yunibasi bai iya gamawa ba zai ce ya fara takarar kansila takarar ciyaman wato mu matasa kafin ma mu fito siyasan kamata ya mu shirya kanmu mu je mu ilimi mu san ma siyasa wanda lili ne ya kamata ma mu shiga siyasa ba wai kawai ka shiga siyasa wai dan ko dan a girma maka ko a ce kai wane ne ko dan kuɗin da ke cikin wannan siyasa din kuma wani kalubale da matasa suke fuskanta a nahiyar afirka shine waɗanda suke da madafan iko suna tsoron matasan da suke da cancanta sai ga cewa idan matashi ya zo in ya cancanta sai a ringa jin tsoron shi a ringa tunanin cewa ba zai yi biyayya ba sai a ringa ɗauko waɗanda suke da biyayya ana ba su makamai ko da ko ba su cancanta ba sai kasance biyayya abin da bature ke cewa loyalty wato wannan loyalty din ita ce ake sa kan gaba ga ma'aunin waye za a ba mukami ko da ko a cikin matasan ne sai ga an ba matashi mukami amma ya kasa yin wani abu da za a zo a yaba saboda tun farko dama ba an bashi wani ba don cancantan shi an bashi ne saboda biyayyen shi ga wani shugaba. Farfesa Ahmad Adamu kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci goma sha shida da ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyar. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na 'yan jarida. Shiri kenan da murar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. To yau cikin yadda Allah subhanahu wata'ala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana. Kuma za mu tattauna akan wasu maudu'ai da suka fi ɗaukan hankulan jama'a a ƙasar. Maudu'an sun hada da batu na aikin haji na wannan shekarar 2024 da aka fara ma kwasan alhazai daga nan ƙasar Ghana zuwa ƙasa mai tsarki kana mai girma amma akwai wasu ƙalubale. Ko wasu ƙalubale ne mun tattauna da fadawanmu a yau da suka kasance 'yan jarida. A zalika hukumar zaɓe ta ƙasar Ghana ta kammala rubuta sunayen sabbin masu ikon kada kuri'a amma kuma ta bayyana cewa waɗanda suka yi hatsarin katunansu da za su sabunta za su ba da kimanin cd goma goma tukuna a basu dama su rubuta sunayensu a cikin rajista na kada kuri'ar fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasar Ghana. Wannan batu da ya haifar da cece kuce saboda akwai wasu da hannayensu ba su kai baya ba wahasatan mazauna karkara. Shin wannan al'amari zai iya sanya raguwar masu kada kuri'a ne a zaben da za a kaddamar a ranar bakwai ga wata na Disamba din wannan shekarar 2024 ku biyo mu da mun sake dawowa mun faɗaɗa tattaunawa. Damina da ruwa da iska bai hana aikin jarida sanyi bazara da ra'a. To da ma masu sauraro kamar yadda na sanar da ku da farko na tare da ni a hali yanzu fadawa na da suka hada da Hajiya Jamila Ibrahim Mai Zango na sashen Hausa na DW da ke tarayyar Jamus. Haka zalika Shu'aibu Salihu wanda aka fi sani da sarauta na gidan talabishin ɗin gaskiya TV fadawa na matukar farin ciki da samu ka hali yanzu. na godiya gaba ɗaya. A gaggauce bar mu fara akan eh, wato eh, Hajiya Jamila Ibrahim mai zango na sashen Hausa na DW. Eh, hukumar aikin Haji na kasar Ghana karkashin jagorancin Honorable bin Abdullah Banda ta fara jigilar maniyatan aikin hajjin bana kuma ana sa ran za ta ida da maniyata fiye da dubu hudu zuwa kasa mai tsarki kana mai girma domin sauke farali. To sai dai wani ɗan gajeren matsala da hukumar take fuskanta a bana shine raguwar maniyatan aikin haji da kusan kashi fi da talatin cikin ɗari na maniyata da take jigila a kowace shekara sakamakon wata sabuwar hanya da al'umma ke bi suna zuwa ƙasar saudiya wato ta hanyar karɓar biza na ziyara kenan hukumar aikin hajji ta koka a kai sabida irin haɗurrukan da maniyyata za su iya tsunduma a ciki har in sun isa ƙasar saudiya sabida ta ɓangaren hukumar aikin haji duk da cewa tana karban dalan amurka dubu shida da akwai abubuwa da dama da za a ci moriyarsu irin su ciyar da alhazai kulawa da kiwon lafiyarsu eh, samun tantuna ba tare da sun fuskanci wata matsala ba da sun isa mina da dai sauransu a wato a takaice har in ka baiwa hukumar aikin haji kuɗinka eh, za ka fi samun walwala kenan in ka isa ƙasa na saudiya jiya amma ko waɗanda suka bi ta hanya na bizan ziyara sun bayyana cewa tsadan kudin aikin haji ya sanya su bi ta wannan hanya eh, hajiya jamila ibrahim mai zango ya kika ji da wannan wato al'amari wanda yake ci gaba da janye cuce kuce a nan kasar ghana me ake nufi da walwala idan mutum ya haji na farko walwalanka na fari shine tabbacin cewa ka ma hau jirgin ka daga ta sauka saudiyan walwalanka na farko kenan walwalanka na biyu shine kana da makwanci wanda ya dace da kai walwalanka na uku shine kana iya ka gudanar da dukkanin ayyukan da kowane mahajjaci idan ya je haji zai iya yi walwalanka na hudu shine ko watakila abinci da sauransu duka dai abinci dai kai kanka ka saba zuwa haji kuma ka san cewa wannan ba abu ne wanda zai zama mawuyaci ba to sannan ma idan sun ɗauki wasu abubuwa ko hujjoji da suka kafa na cewa makwanci abinci safaran alhazai zuwa yawace yawace inda za su je na ibada da sauransu to tsaya yanzu in gaya maka akwai tallan da aka kawo min tun cikin lokacin azumi ba a yi karamar sallah ba har a zo ga lokacin wannan hajjin dubu ashirin da bakwai da hotel da komi kuma idan wani aka kawo shi wannan tayin ya tabbatar ba jabu ba ne tsakaninka da Allah da wannan din, da dubu saba'in da biyar wanne mai shi zai zaɓa ta kan hukumar hajjibot tambayan ke na Hamza. kuma ka san yanzu duniyan da muke ciki zamani ne na komai na bayyane ke sa ba wani ɓoye-ɓoye ko wani kwane-kwanen da za a yi ba kuma wani zancen wani pr da za a yi cikin wannan al'amari abin tun da ya zo a sauƙaƙe akwai hukuma musamman da gwamnati ta kafa ta yi wannan aikin hukuma shi ta sauƙaƙa kawai saboda dama ita hukuma amfaninta kenan na jama'a ko al'umma da aka kafa ta domin su su ci moriyarta. To Hajiya Jamila ina godiya sosai barin zo kan Alhaji Shuaibu Salihu Sarauta. Eh, yanzu kusan yan bizan ziyara eh, sun rike nasu bangare kazalika hukumar aikin hajji ita kuma ta rike ta bangare. Amma ku ci gaban alhazai Eh, shi ne zakara a sahun gaba cikin duk wani abin da ake nema a cimma. Shin akwai wani shawara da zaka baiwa bangarorin bin domin ganin an samu daidaituwa ya kasance kowane alhaji ya aiwatar da aikin hajinsa ba tare da wata matsala ko tangarda ba. Ah, wannan magana da yadda take tana da tsarkakiya. Ah, abin da ya sa na faɗi haka shine a ita gwamnati duk abin da ta faɗa game da aikin haji tana faɗa ne a hukumance domin tsarin aikin haji wato kowace ƙasa ainihin hukumar ƙasar saudiya tana tsara aikin hajji ne bisa matsayinta na ƙasa da kuma sauran ƙasashe yasa in dai kan wannan tsari dabi to lalle ne kamata yi abinda duka wato hukumar aikin haji ta faɗa tana faɗa ne ba wai don ƙashin kanta ko kuma don ba ta son wani abin nan ba saboda haraka aka yi tsakanin gwamnati da gwamnati ah, shi yasa a wannan shekara kuma abin ya so ya samu azali ne tun wancan shekara to amma wannan shekara shi abin ya yi kamar ya yi tsamari ya fi wancan shekara ni a nan gaskiyar lamari abin da ya kamata a duwa shine hukuma aikin da ya kamata ta ɗauki advantage na in ta dawo ta zo ta zauna ta yi magana da stakeholders wato duk wani masu ruwa da tsaki wanda yake Eh, sun shiga cikin wannan lamari sun taka rawa eh, bi wajen kokartawa wajen nema wa mutane wancan bisa da tikit da sauransu wanda shi ne ya kara sa mutane suka samu karfin gwiwa na cewa to a tun da ga wata hanya su bi su shiga babban matsala shi ne na zancen kuɗi ka duwa 75,000 ba karamin kuɗi ba ne lalle akwai riban da take samu to da ta yi ta cire ido ko kuma ta rage wannan riban ya so kuɗin ya zo ƙasa wannan zai taimaka mata wajen dawo da wato hankalin mutane eh, na da aka saba a su zo su biya ta a hukumance ta su samu shiga. To da ma masu sauraro, ku dan dakace mu da mun sake dawowa mun ci gaba da mu na gaba. Damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida, sanyi mazara da ra'a. To da masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen rabin lokaci. A satin nan ne hukumar zaben kasar Ghana ta Electoral Commission karkashin jagorancin uwar gida Jean Mensa ta kammala rubuta sunayen sabbin masu ikon kada kuri'a. A mako ajisayin ya zo da irin nasa kalubale da dama ciki har da ma hayaniya haka da aka samu tsakanin jam'iyyun siyasu tare da wasu kurakurai ta bangaren hukumar amma ko cikin yardan Allah waɗannan matsaloli gaba ɗaya an samu fahimtar juna tsakanin jam'iyyun siyasun da ma ɓangaren hukumar zaɓen ƙasar. To sai dai shirin da ke gaba ta ɓangaren hukumar zaɓen ƙasar ai yanzu shine za ta karbi kowane ɗaya daga cikin waɗanda za su iso domin su sabunta yin rajistan su na zaɓe CD goma tukuna ai musu rajista. Wannan al'amarin ya janyo cece kuce da dama a nan kasar Ghana. Malama Jamila, shin ba kya gani hakan zai iya haifar da cikas musamman ga waɗanda hannayensu ba su kai baya ba? Yau Alhaji Hamza, sai ɗan jarida ne kana shiga kasuwa, ka ga yanayin rayuwa na halin mutane da aka shiga yanzu na ha'ula'i. Wasu musamman mazauna karkara suna zama rabba naka wadata ne, Allah ya baku mu mu samu. Wani na nan ƙauyen da yake Wani CD wannan CD ɗaya ba abu ne mai sauki ya samu ba. Kuma ka san idan lokacin zaɓe ya kai wajajen karkara kamar wuji ne da ake girbin noma. Wujin ake neman ƙuri'u sosai. Don shi idan ina ƙauye na ci ya gagare ni CD ɗaya jaɗin nan ya gagare ni ina na ga CD goma kore. Don haka wannan da nike tunanin a duba a sake saboda gudun kada a hana wa mutane 'yancinsu kada a ƙwata wa mutane kuma haƙƙinsu wanda kundin tsarin mulki ya ba su wannan damar. A to malama Jamila muna godiya sosai barin zo kan malam Shaibu Salu Sarauta na gidan talabishin ɗin gaskiya TV. Eh, Sarauta zaɓin shekarar 2024 eh, yana gabatowa. Masu ruwa da tsaki wahasatan hukuma da ke wayar da kan al'umma bisa tsare-tsare na gwamnati ta National Commission for Civic Education NCC a takaice da ainihin eh, shugaban kasa wanda ya kasance mai akala tafiya na al'umma na kasan Ghana da ma kungiyar haɗin gwiwar kasashe eh, na yankin yammacin Afirka mai babatukan raya ci gaban tattalin arziki na waɗannan kasashe ta ECOWAS duk sun yi kira da masu ruwa da suke su yi ƙoƙarin bada da gudunmawa wajen tabbatar da cewa an samu zaɓe mai cike da inganci mu duba a ta ɓangaren mu na 'yan jarida da sauran su masu ruwa da tsakin kana ganin wani ma ya kamata 'yan jarida ma wahasatan ya kamata su bayar domin tabbatar da cewa an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana ba tare da an ji wani mugun magana ba. Na'am wannan babban magana eh, ne da ya kamata kowanne mu yana da gudunmuwan da zai bayar tun bangaren mu 'yan jaridan da muke fourth estate of the realm muke ɗauko labari mu yaɗa shi mu a tsara gaskiya da ya kamata mun zama kaman a ainihin fitila ne akan al'umma muke haska duk komai al'umma su ga me ake yi sai sa muna da babban gudunmuwa da za mu bayar gudunmuwa mai karfi to amma kira kamar yadda na san kowace ƙungiya take yi kowace hukuma ke yi wane ne da yake kishin ƙasa yake yi kira na zuwa ga kwamishin zaɓe in ka ga ƙasa an yi zaɓe an samu komai ya tafi daidai yadda ya kamata to lalle lalle na ce kaso 80 zuwa 85 haki yana kan kwamishin zaɓe yadda za kwamishin uh, din zai tafi yadda al'amuransa yadda za su yi aikin su akwai tarihi musamman zaben shekarar biyu da ashirin mun ga irin matsaloli da aka samu wanda yan dai dawa don Allah ya kasance kasar Ghana kasa ce da yake mun fahimci demokradiyya kuma muna kishi muna son kuma zaman lafiya ba da kaga da ba haka al'amura na suka ci a ce an samu kwamishin zaɓe wajen uh, ayyana wanda ya yi nasara a zaɓe ya kasance sakamakon zaɓe gaba ɗaya an faɗe shi sama fiye da ɗaya ko so biyu ko so uku to kaga dole an samu matsala sa hukumar zaɓe aiki na kanta. To da ma masu sauraro na da kyakkyawan zaton mu dukkanin mu baki da mun ilmantu da bayanai na 'yan jaridan mu a yau. Bi na Hamza Adam na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare. wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona mike nan dodo da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan Washington DC sai an jima da daddare idan Allah ya